a jawabin sunan rufe taron horaswan ministan tsaron najeriya manjo general bashir salihu magashi mai ritaya ya ba da kokarin rundunar sojin saman dangane da horo da ta baiwa jami'an kan dabarun yaƙi musamman idan aka lura da matsalolin da suka addabi ƙasar da suka hada hadda ayyukan ta'addanci na ƙungiyoyi masu tada kayan baya da masu fashi da makami masu satar mutane da kuma dabbobi ministan tsaro bashir salihu magashi ya bayyana gamsuwa da kuma buƙatar al'umma su ba da bayanai wa jami'an tsaro domin shawo kan matsalolin tsaro a ƙasar fata za mu ci gaba da training irin wannan don mu samu mafita a yakunan muke yi ko na insurgents ne ko kuma conventional in allah ya da kuma haka za mu ci gaba har allah ya kawo zamanin da zai kai mu waye adaptin irin wayannan concept ku jama'a ku ya kamata ku haɗa kanku ku gane mutane da suke cikin wayannan abubuwa ku fito mana da su a yi musu abin da ya kamata amma in kuka bar su sai dai soja ya fito ya ci yaki wannan yakin ba na soja bane kadai kowa da kowa ya kamata ya bada gudunmawa don a yi a gama kuma na ga an an fara ganin an taso yadda kowa zai ba da contribution nashi don mu a zauna lafiya. A nasa jawabin a wajen yaye jami'an tsaron da suka sami horon shugaban hafsan sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ya ce samar da cibiyar horon a Bauchi na daga yunkurinsu na kyautata da kuma inganta tsaro idan aka yi la'akari da matsalolin tsaro da ya addabi shiyar arewa maso gabas. ya Marshal Sadiq Abubakar ya ce ƙoƙarinsu na bunƙasa da kuma kaifafa jami'an sojin sama dabarun yaƙi na zamani yana samun nasara. We decided to create a regiment training center annex at Bauchi for the training of special forces. The objective is to ensure that personnel train in a realistic Northeast environment, which is currently the hotbed of our security challenges. that our efforts at enhancing the capacity of our personnel are achieving the desired results. Shugaban Hafsan sojan saman ya ci gaba da cewa ya lura cewa hada karfi da wasu rukunan jami'an tsaro wuri guda don a basu horo kan sabbin dabarun yaƙi na zamani yana haifar da ɗama ido idan aka yi la'akari da jami'an 'yan sanda guda goma da suka shiga cikin wannan horas wanda aka kammala shi. I must also note that we have once again demonstrated the importance of synergy in training with the involvement of 10 personnel of the Nigeria Police Force on this course. Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.